يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة ورجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هكا يقول godiya sun tabbata ga Allah kwakin sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikonsa da hikimar shi da hukuntawar shi da tsarawar shi da kaddarawarsa ya sake kawo rayuwar a wani lokaci kuma a wannan rana wanda yau muna lahadi sha hudu ga watan ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda yau din idan ban manta ba ya yi daidai da sha takwas kenan ko sha tara ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ikonsa ya sake ya kawo rayuwar mu a wani lokaci na tafsiri na gare a wannan unguwa ta gangarawa a cikin wannan karamar hukuma ta mutumalin fashi a cikin wannan jiya ta katsina jiya karatun ya tsaya a cikin suratul kasasi mun tsaya kan ayata sha biyu za mu tashi akan ayata sha uku Allah subhanahu wa ta'ala mun ji bayani da Allah yake mana da karantarwa game da tarihin da Musa Allah ya ce ya haramta mai masu bayar da nono an hana shi ya shi nonon wata kafin abin da ya shafi a ba shi zuwa da mafiyarsa da haka ya kwasa take cewa muna shirya da ku zuwa ga mutanen wani gida waɗanda za su raina muku shi wanda kuma su a gare su masu kulawa ne sai Allah ya ce أعوذ بالله من إن وعد الله ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله ودوكين Sarki yake cewa Nahu sai muka mayar da shi annabi Musa ila ummihi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta tarra ainuha don saboda ya zamanto zuciyarta ta samu natsuwa ai tabrahu bin ka'i ta yi farin ciki da haɗuwa da shi annabi musa ɗin ɗanta da aka mayar mata wala ta hazar ya zamanto ba za ta yi bakin ciki ba Wani ta alama anna wa'adallah kuma don ta san cewa lalle alkawarin Allah bi raddihi ilaiha na mayar da ɗanɗan zuwa gare ta haƙƙun gaskiya ne walakin na aksarahu sai dai su mafi yawancinsu annas mutane la ya'lamun bi hadha alwa'd ba sa sanin wannan alkawari wala bi anna hadhihi ukhtuhu ko ba san cewa wannan 'yar uwarsa bace ba wa yi ummuhu ko wannan mahaifiyar shi fa makasa ha ila an fadimatu da aka yi zauna a tare da ita har ta sha da shi nono a matsayinta kuma ta mahaifiya wa ajira alaiha ujiratuwa likulli dinar kuma aka gudanar mata da abin da ya shahi ladarta na shayarwa a kowace rana za a ba ta dinari wa aka zata li'annaha hamalu harbi kuma ta shi wannan lare saboda dukiya ce ta harbi abokin gaba fatar bihi fir'auna fatarabba inda ta zo mai fir'auna da shi fatarabba inda hu ya zamanto ya tarbiyyantu a wurinsa mana ya ci gaba da rayuwa a tare shi kama ƙala ta'ala hikayatan anhu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a kan hikaya da ya daga gare shi a cikin suratul shara abinda fir'auna yake cewa alam rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin ba mu rene ka muka tarbiyyance ka ba kana ɗan jaririnka kana ƙarami kuma ka zauna a cikinmu a cikin shekarunka a tsawon rayuwarka na wasu shekaru ya gane shi kenan to Allah ya ce wa nan ma balaga ashiddahu na ta ainihin ha saboda zuciyarta ta natsu ba za a ce dan idan ta tabbata ba yawon farin ciki kenan na zuciyar ta yi farin ciki da ganinsa da haɗuwa da shi na wannan ma balaga فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ce wa lamma balaga ashiddahu lokacin da ya kai girmansa wa huwa salasuna sana ƙarhinsa na girma shine shekara talatin wastawa ya daidaita fi khalqi fi khalqati a cikin halittarsa wasara Kahalan ya kasance dattijo taina hukuma sai muka ba shi hukunci hikima ita ce hikima wa ilman da ilimi Fiƙihan fil fahimta al'amura wa din da addini Ƙabla an yub'atha nabiyya kafin a turo shi a matsayin an tayar shi a matsayin annabi kafin haka Allah ya ba shi ilimi da hikima wa kadhalik kamar haka ɗin kama zaina hu kamar yadda muka sakan kamai to haka ne najzil muhsinin muke sakan kama masu kyauta yi lillahi ga Allah wal insanu huwa fi'lu autarku lilla, abin da ake ce mai insan shine ka aikata dan Allah ko ka bari dan Allah wahda shi kadai Wafin hadis a hadisi ya zo cewa insan huwa an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa abin da ake ce mai insani shi ne ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa ko da kai baka ganin shi to shi yana ganinka sun ba zakara ta'ala sabon kuruji musa min masar ila madiyar sana Allah maɗaukin sarki ya bayyana dalilin hitar annabi musa daga masar zuwa madiyar faƙala Allah ya ce ودخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه عليه فوكله موسى فقضى عليه